haram haram haram haram ni yake in kayo cuta haram ni yake in aka ma cuta haram akwai sauki a rayuwa alhamdulillah rabbil alamin yau na shigo wurin da nake buri na shigo kuma Allah isa na ga abina ajiya ta da ne yawa. kai alhamdulillah rabbil alamin dukiyata tana nan na san ba mu hala ba kuma duk yanda za a sai na dauke ta kawai ina daukan wannan kuɗin sai in haure ta wancan katangar shi kenan magana ta gari abdulsalam waya ake cikin yin dangane da wannan mutanen mutanen nan na tatsa su na murza su ita ma sai da na gaya mata na nema musu alfarmar za su biya naira miliyan goma sha biyar to amma ka san mai matsalar tun jiya nake kiran lambar wayansu har izuwa da safen nan switch off amma kan mutanen nan fa su ba mu matsala ba haba ya kake kira mana matsala mutanen nan fa kwashe ne fa a hannun su fa sosai fa kana ganin motar nan sai ya kai miliyan uku fa ni dai kawai abin da nake so da kai abdulsalam ka kara dagewa akan wannan aikin ka kamar ya ƙara dagewa wai baki ciki kai mun proving kika ce wannan gayan ya san hannunsa ba to mutumin da ya san aikinsa shine zaki gaya masa cewar ya dage haba amadu yau ina so na tabbatar maka da zan murza mutanen nan sai sun fito da wannan naira miliyan goma sha biyar ɗin mu dai mun ji kuɗi kawai kawai dai abin da nake so da kai kan suna na ya fito a ciki fa kin fa san abdulsalam ko dan matakan tsaro ba wani abu da zai fito kawai ni zan sa kai kawai ka sa kai mana sa kai kawai mu dai mu ji dimus za a ji dimus mana ba nai ma alƙawari ba are you sure kin understand kai kawai kwantar da hankalin ka bayani Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. In ka tsinci kai a damuwa, tuna da ilahu ɗan uwa. Shi zai yi ma gudunmawa, in ka ji kishi ka sha ruwa. Haram, haram, haram, haram. ne ka duk duk a duniyan nan ka rasa wacce za ka dinga yi sai ɗauke ɗauke mama ni yanzu ina dina ku te ko menene addu'a ki ba ta wadu banza ba na tabbata Allah da komai da ran dadewa Allah zai amsa addu'a ki zan ciriyu gashi yanzu na ciriyu na zama in yacce kike so to yanzu da ka daina wace sana'a ka kama wace sana'a kake to kin ga tun dama dai ko ban tabe miji arya ba ko ke take ta cika ci dai baba bai taɓa yi man ƙarya ba ko ba haka ba ne ba ko yanzu ma ba zan fara ba ba zan yi maki ƙarya ko su ɗaya ba a rayuwata ta duniya gaskiya magana ta Allah ba ni da san ban kama ko wata sana'a ba sai dai na je gareji gurin babale amma da da siman magana to me babalan ya ce ciwa i dama ice ice dama anas kai ne ka guji gareji gareji ina sanka. kai ne ka guje shi amma tun da ka damu muna mara ba to yanzu zan koma in kama aiki bakin rai bakin fama in koma in kammala karatu na ne da na ina yi in fara aiki na fara samu samu miki sadaka mai hankali ne miki ne awaran nan kiga jikokin ki ko ba haka bane ba to wannan magana ta kai za a yi wannan magana ta ka ta dina ba na jin daɗin wannan magana muryata mm. te murya to ti kin san an ce in ka wada ruwa tsalle da haka ka wada fita sai an dade ku te muryan ma ta gyaru zan rika shan shayi iji citta iji yaji da leman tsami sai ki ji murya ta ta daidai hawa waka nake so in koma in fara yi to Allah ya shirya amin to tun gani dai mahaifiya ta fushi da kai ina gari ya waya ai da mai tun da kake bata min rai ban taɓa maka baki ba ban taɓa fushi da kai ba addu'a nake maka ci za nake ƙaunarki ina albari da ki yanzu ba in shiga in kwaso ki in wanke maki in goge maki kar ka tafi da kayan nan na aka ki dawo min da su ba ba ba wace yanzu duk kullum za ki raka gani na kullum amin amin amin sha sha duka za a kawo kaza yanzu nan dawusa sun san dawusa akwai ƙara ƙarfin ƙashi shirya Akwai matsala fa. Matsala kuma? An ba ma tare da matsala. To, wannan karan dai ta same mu. Me yake faruwa? 'Yan sanda suna neman Ahmad. Na san za a rana. Akan maganar kwaso shi daga hannun 'yan sanda ko? Bayan wani wannan ma ana zargin shi da ya kashe matan abokin shi sannan kuma ya garkuwa da abokin. Usman kenan. amma yanzu ina tashi daga nan gurin zan je in same shi in gaya masa kai ki faɗa masa komai me yasa shi bari tukunna mu gaya za su yi da 'yan sanda idan ya shiga hannunsu wani irin yanayi zai shiga amma daga nan ina kai ina nan ina da nan wai kai kullum kana nan gurin baka da time din da zaka bani ba yanzu time din wa nake da shi ba ka tare da ke ba shi ka sha ruwa Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa. Wa alaikumus salam, suna Ikilima. tina da ilahu dan uwa shi zai yi ma gudunmawa na gaba mu cika magana da kai ba a facebook to amma yanzu kwana uku nan sai na ga kana jerawa kana yi min magana akan cewa kana son gani na To yanzu kana da lokacin da za mu iya haduwa? To ka same ni a Big Brother. Akwai sauƙi a rayuwa, akwai tsanani a rayuwa, in ka tsinci kai a damuwa, tuna da Malam sanar da zuwa an dawo lafiya? Lafiya lau, an dawo, kasuwa alhamdulillahi, amma fa kasuwa ba daɗi, dan jarin nan gaba ɗaya babu. and da ya baka shi zai kara dada ƙara maka. Ba rabon fa abu da Anas yanzu yanzu nan ya bar Yanzu yanzu nan? To ai dai alhamdulillah. Ah to ai masha Allah. To yanzu yanda za a yi kawai ba ni abin da ya ce ki danka mun jari ya farfado. Ai na ji daɗin wannan zuwan nasa. Kai malam da an ce ya zo ba abin da ne ka ce a ɗauko maka me ya bani? Ni ba abin da na karba daga To wannan yaron ya taba zuwa gidan nan bai ce hungo ba ko ina nan ko ba na nan ya ce hungo a ajiye mu to ba abin da ya kawo ko sai sun kamo bai zo da shi wallahi ba ba zan yarda ba yaron nan a ce ya zo gidan nan ya fita bai baki wani abu ki ajiye mun ba wannan fa ba zan taba yarda ba ba baka yarda ba malam ban yarda ba kina jin zan fa iya tambayar sa fa nawa ya bayar ba abin ko kwabo ba fa to ni dai bai bani ko sisin kwabo ba haram haram haram Allah ya sa ba maganan jiya za ka maimaita min ba domin ni na tsani yawan ta maimaita magana ɗaya gaskiya kina da jarumta jarumtar da ba kowane namiji ne yake da irin ta ba kuma na yi mamaki matuƙa yadda na ganki da ƙwarin gwiwa da karsashi Allah ko ƙwarai kuwa Golden. ina ka samu wannan suna a duniya mu bar wannan maganar mu shiga maganar da ta kawo wannan wuri ya yake ji lokacin da kika samu labarin oju yana farautar rayuwarki a matsayinsa makashin maza ballantana ki ya mace ban ji daɗi ba da baki rabu da sata ba kika faɗawa maita ma'ana garkuwa da mutane idan da labari ake gaya mu ba zan yadda ba na na ka wata matuƙa kada ki manta kina tare da Waye kai? Adam Ismail. Ba suna ba, ina nufin matsayi. Ɗan Adam wanda aka halitta daga ƙasa za kuma a riƙe shi a ƙasa sannan kuma za a tashe shi daga ƙasa. Kaga, don Allah karka tafi. Kaga mun fara magana ka tsaya mu gama magana. Za mu gama wannan magana, amma ba yanzu ba, a wannan lokacin sai wani lokaci. Na baki lafiya, sai da an shi zai ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha ruwa haram haram abdulsalam wai me ke faruwa ne na lura da kai tun daga lokacin da muka baka ajiyar wannan gaya gaba ɗaya ka guje mu kama daina zuwa inda mu yake faruwa ne ba wai raɓaƙin da kuke ne ba ne ba ina ɗan shiga cikin gari ne don na gane wa ido na abin da gari yake ciki to amma ka san dai kai yanzu ba ɗaya kake tare da mutane ba ko har za ka riƙa shiga cikin su kana cuɗanya da su na shina amma kana ganin idan na kulle kaina a cikin gida da ni da wannan gayan ban zama kamar ina cikin agurgin kaji ba ka gane musiba za ta iya tunkaro ni a kowane lokaci ni kuma ka san na shiga hannun a kirga shi sa irin ka gane dole sai da sabani ka tanne haka ne maganar ka amma ya kamata ka fuskanci cewar Abdulsalam muna cikin matsala ba mu da kuɗi wannan ki. Gaba ɗaya abubuwa sun sun bitin sun wannan ɗin. To kaga ga wannan ka ɗan kashe garin gaban ka da shi. wai kai na kake samun kuɗi? Hanyar Allah tana da yawa. Kuma kar ka manta ina da wasu iyayen gidajen wanda a cikin su wasu bani wasu kuma sana ne. Ban taɓa haɗa cikin masifa ba sai a wannan kara. kuma ban taɓa roƙon wani sisi ba sai wannan karan. Haka ne, kai tana kai maka ma tunda har kana da wanda kake roƙa kuma suke baka. Amma ni yanzu duk duniyan nan ina da wanda zan roƙa kuɗi ne in ba a tsina ba. Kana ji ma ya kuma shi wani. musa shi kenan. Eh, sai mun yi magana. Amma wannan mutumin za a ci gaba da latsa shi. Yau ka ci gaba da wannan dansa. Ta bikinsa a kuɗin za su mutu. Za su fita za a latsa shi. ƙawata dan ta ce min ma an samu gida mai kyau ina tunanin gobe za mu je mu duba mu waya sine me ke damun ki me yasa kokoki kokolwaki gaba ɗaya ba ta ja ne muna cikin wannan yanayin zaki zaki take kama mana gida okay that means mun zama kamar kaji kenan muna a kurki baka fahimci abin bane gidan nan da zamu kama gida ne fa na ɗalibai ta Allah da gaske wallahi kuwa gidan nan fa da za mu zauna a ciki gida ne na ɗalibai kuma gidan nan akwai cikakken yanci a ciki da tsaro domin kuwa gida ne na ɗalibai ka gani za mu zauna domin mu yi ba saja a matsayin ba kamar na ɗalibai kin tabbata a tsini kin tabbata yan hizba ba zuwa gidan nan babu ruwanmu da yan hizba dan Allah da gaske eh mana sai ma ka san ba zan je in nemo mana abin da zai zo ya zama mana matsala ba ai kuwa ina mai tabbatar miki ina mai tabbatar miki ai gobe ma ki shirya kawai ai mu je a ga gida gida ai ina sai an je an ga gida amuwa Tina da ilahu dan uwa shi ah, zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha ruwa <laughs> sa'ai ma ne yawaye ka na san kai a makahon tunaninka kana tsammanin na manta da kai ko dama na faɗa sai na gama azabtar da kai sannan zan baiwa ƙasa ajiyarka ga lamba wayata nan idan kana buƙatar mahaifiyarka sai ka kira ni sa'ai ma ba abokin wasanka ba ne ka kiyaye ni Ismau. Hmm? Sula, me zo yanan gurin kuma? Na zo wucewa ne. Ai nan ba hanya ba ce. Kai me ka zo yana? Zo abinci. Ashe dama zan sake ganin ka? Abubuwa ne suka yi yanzu haka nan mara kira ganin mitin zamu da abokai na. Kin ga yadda gurin yake a akwai daɗin zaman mitin. Hmm, haka ne, ni ma ku a yi mitin din nan da ni. Ki haƙuri ki tashi ki tafi gida. Zan zo in same ki. Kafa ta kafa ka ba inda zan je. In ka gana tafi. tare da kai muka bar nan wajen to me yasa iyayena suna so su ganka kan maganar auren mu sun me ne ta da hankali kin san ina san ki ko baki yadda bane in za ka yi jira ai kuwa kake dade kuwa ba komai me za ka miki na koshi saboda me haka kawai za ya gwanin ki ba. shi ma ni na koshi ko da shi na kike ji ne bana jin haushin ka to ki murmushi nan gani kuwa karas eh ana kana da magani iwa na ma asibiti kuwa ne ba shi da lafiya mahaifiyar ka ce man ba ta da lafiya mama eh na da zai wa da ida a kwance take ne mama eh Anas, an zaba mu ruwa a huta, in je ban ɗaki. Ba ta ruwa a huta. Haram, haram, haram. Ai tunda aka dawo da ita, ana a firgita take. a gigice take yanzu akalla ta shiga ban ɗaki ya fi sau goma ɗebi ruwan kai sauri ka bata haram haram a ce tun da aka dawo da ita take gudawa. ai a hargutsa a gigita fa take fa baiwar Allah nan fa ban ɗakin nan fa a gufi a gufi a gufi fa ba ni buta ba ni buta ba ni buta Faran samo a sa'u mu kai ta asibiti shi yafi sauki shi yafi sauki ya wayo kafata wayo la illallah mama hasana hasana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai sauki a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a ina? da ta aka ba faru ana ma ya faru rere halinsa no ba ta rasu ba ta rasu rere halinta rere halinsa ana sai hakuri sai hakuri ni da kai sai hakuri sai hakuri Allah ya yafe mata Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata ana sai hakuri sai hakuri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gafarta miki Allah ya yafe miki ubangiji Allah ya yafe miki haram yake in kayo cuta haram ne yake in aka ma cuta haram ne in kayo kita haram ne dukkanin zirga-zirgar da kuke a tafi hannu na kuke abin da na to maka da shi wanda na koya a gurin ka ya fi nawa yawa ya ka burge na barge ka dama ina barge ka ma zan ci gaba da barge ka amma daga yau ba zan ƙara barge ka ba na daina maka aiki kashin kai na zan raga ci ni ma oga ne don hukuncin ne maka ba za ka iya biyo ni ba ta gaba da gaba ina so sai na fara kona shi da kaina sauki a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tina da ilahu dan uwa shi zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha ruwa haram haram haram haram ha ah, kumaira Hajiya Humaira. Jin daɗi da walwala sun da kwana ganduje, nishaɗi da gamsarwa duka suna kwana ganduje. Ce ba ma wannan ba, farin ciki da annashuwa duka sun tattara a kwana ganduje. Idan kuna so ku sani lallai ku hanzarta ku zo kwana ganduje. A to ga munan zuwa. sabon shago da faida drinks da aka bude a gaban kwanan ganduje shi ya tattaro da ya da nina. kana nufin duk abin da muke samu a rufai da yogurt zamu iya samun shi a nan kenan komai da komai kamar yogurt ne banana strawberry da vanilla flavors duk akwai su a nan wajen pizza shawarma waffle cake snacks fura da kowane irin drinks da akwai a rufai da drinks ku karasa can ku gani rufai da drinks da ke gaban kwanan ganduje mun ga gurin zama domin karin bayani za ku iya tuntuɓar mu a lambobin wayar kamar ko kuma social media handles mu kamar haka rufai da drinks da ke gaban kan titin kwanar ganduje inda gamsuwa ta gida ta tare sai kun zo abba na ga ka shigo kana fara wata kwangila da na taɓa baku labarin mai girma gwamna zai bani an bani ita so nake kawai ka saya min gida a dubai ni kuma abba bugatti nake so ka saya min ni private jet ya so ka saya min giredi. iyalina. Dubu goma sha takwas ɗin da ka ce zan fara ɗauka. Zan rinka ɗaukan ta ne duk bayan awa. Na ma'aikaci ƙarami musamman kilina shine dubu goma sha takwas a wata. taya ni ina matsayin ɗanka in je ƙasar waje in yi karatu in yi digiri har guda biyu in dawo sannan kuma bige a matsayin kilina a rika ɗaukan naira dubu goma sha takwas ana biya na. Kawai sai ka rika ce kamar kai kaiwa. Ah. inda ka da mutum sai ka nemi ka zabga masa maula maula sana'a ta kenan ni da ita nake cin abinci ko a mafarki kuka da ni nemi abun bani tun wuri saboda mu rabu lafiya nace ku ne garin nan ku ne idan binni <laughs> hatta kasuwanci zaka ce sai ka samu malami ka tambaye shi wallahi wata sa rigar da zaka samu sai ya ce haramun ce karkasa layi na tashi ne abu da ko sisi a dauki salaran kuma ka dinga ce mai kai da kuɗin ka ko a iya katin waya ma wallahi sai in saka ni nan dubu goma to yanzu kana so ka rika ɗaukar miliyan goma sha kenan ko ai shi talaka ba dan goyo bane ka san tsakanin talaka da mai kuɗi ba fa ashiri dama duk inda mai kuɗi wuce sai ka ji talaka ya zage shi in ba aminin ka ba babu wanda za a je a ci maka mutunci a zage ka ya zo ya faɗa maka kyas in na ji an faɗa a kanka Ni ba alheri bane zan zo in gaya maka kuwa ina so ku samo min mutum mutumin kuma wanda kuka san komai game da shi kuka san shi and front duk wata tambayar da na yi muku a kansa lalle kuna da amsarta kwana biyu idan kuka gota kwana biyu ko da da awa biyu kun waɗi sunan waye dace mu kai baba mana yaushe ka samu tabin gwagwalwa? har za ka ce a kai sunan baba a je a damfare shi to in ba shi ba wa ka sani wanda muke da tabbacin duk tambayar da suka yi mana akan shi za mu yi amsa waye wannan ya miskini ne na zo ne dan yangwal ne na dan yangwal taimaka mana saboda Allah da da Allah wuce kai ba mu da canji na Musbahu anya ku akwai mutane a gidan nan Abubakar, Ka san wani yaran? san shi ba. Kai ka san ni dan uwarka? Ke daga nan da. Oh! come on ne? Za ka gane kuranka wannan. Ni kamar? Za ka gane kuranka. Ni ne ubansa. Ni ya kamata. Kai ba ka da aiki sai shiga abin da bai shafe ka ba. Kin san jaki? Ba abin ya damu gwamnati sosai akan rashin kula da ilimi. Kar ba Allah da ya hana Amma su iyaye kamar ba su da mu ta kabar mu gidan nan baka mu da ko sisi ba naman ciki na kake so in yanka in ba yaran nan ko ko a'a so kake rika tura lafiya me ya faru yanzu gashi ta kama hanya ta tafi daga ni hashi ba za mu iya fitar inda take ya hana su zuwa makaranta wai sai dai su sana'a wo ashe ya uwa ce ka besi shigo wannan ya birin birin ba ta kai shit shit you shut up na bari bari bari da niyyar auren ka a cikin zuciyata ka sa mun niyyar auren ka a zuciya wai me yasa kike irin wannan abu sai ka ce wucin mara hankali ba da shi da ina nake in ba gurin aiki ba aikin kamfani kake kai matan na akwai taurin kai dan kowa ya ji daɗin inuwar gero bai kai tasiri garin nan gaba ɗaya ba yanzu eh, gonaki nawa suka rage mu a garin nan da bar mallake su ba to nan kai daɗe a garin nan har da wanda zaka sa a gaba kana buƙatar ka ganshi a rana ba ka ganshi ba babu wannan mutumin da izo i karɓi kuɗin nan mu mun san bai da kuɗin biya yanzu a ba shi ita zan je in kwaɗa masa nan cinikin biri a sama shi ke samu kwaɗaicin ɗan kasuwa yawo a rana lissafin mai kuɗi da talaka baya zuwa iri ɗaya domin ku a koda yaushe ƙididdiga su ba iri ɗaya ba ce mai kudin ƙauye. Nan fa yanzu da Allah zai sa nan kauyi stadium tambal daga turai fa za a rinka zuwa nan ana yin wasa. To ka samu da za a yi? A kumbiya kumbiya za a yi. Ni so nake yi. Eh. Kana tin gwamna. Eh. Sai ka dora ni kansila. Ko ba a zaben ba. Fi e za a baka. Ga gwamna ga fi. E. Allah ƙara lafiya. Ba rubutawa ina neman talatin. Yana neman dubu talatin. idan na baka dubu talatin za ka damun da dubu hamsin ba mutunci ne ne da yi ba kan kuɗi ne ya yi amfani da arzikin da yake da shi yana shata layi a cikin unguwarsu ya yi amfani da arzikinsa yana shata layi ga dukkan wanda ya tunkaro shi mai kuɗin ƙauye na yi alƙwalan da ranga inda yake ajiya da gyaran baya kuɗin makari ne wani irin gari kuma kai wani lokaci ci da kai bai karamar hukuma ah. wallahi tallahi mai gida ban san ya shigo ya dauki abincin nan ba alhaji ne gatan ka taka wanda kake so kai abin da kake so a garin dalai malama ki debo kanki mu tafi ka zo har cikin gidanmu to kar ki fito ba zan tafi ba a buɗe a buɗe rubutu kenan wa rubuta akwai sa hannunka mai kudin ƙauye bakin ciki jahilci da kuma tantagaryar rashin mutunci mai kudin ƙauye ka san muna bin babanka bashin gona biyu gonar da ike noma ba tashi bace ta mu ce ya noma a raba kayan abincin uku ya kai biyu gidan alhaji mun kai da ya ɗaya ka san da haka. Mashiryin shirin Suleiman Marshal mataimakin mai bada umarni ayatollah Tagi bada umarni kamsu sumati. Hey man, ai zarrata una ni ne nan hukumsa sai gota kwandigilo gilo malibiya Allah ta riƙi wa riƙi ƙwalolo. mai kudin ƙauye. Ku yi subscribing ku danna ƙararrawa a channel ɗinmu mai suna Tage Entertainment. A nan ne kaɗai za mu fara saka muku shi duk ranar Laraba. Misalin karfe takwas na dare. Mai kudin ƙauye. Mai kudin ƙauye. Eh muna kan titin, amma na kira wani shi kuma a kashi. sun kira wai shi a gashi su dawo kan babba hanya da suka bari Kuna ta uku za mu yi haka hannunku na hagu ok to ba damuwa subhanallah akwai matsala me kuma ya faru ya sauka daga kan hanyar da za ta kai shi ofis me yasa mutumin ne yake so ya ba mu ciwon kai ne kin je da muka da inspector ko subhanallah sai ta sake shiri ya yaudaro shi domin ya dawo ofis After a long series of Jamila Makira, Kram says the die is not cast. Jamila Makira Ba yi alƙawarin da kai za ka riƙe min ƴata amana ba. Sakan riga. Na ƙi da sakan ma Billahi lazi ka ban mamaki sa ƙwaye da gaske. Ka ci amana ta. Kamar na san wannan muryar. Wace? Wannan muryar bakon. Waye shi kuma wannan? A nan gidan? To me ya haɗa shi kuma da Alhaji Sada? Alhaji Sada su suka haɗa baki da zalɓi aka ɗauke yarsa. Kurin mu rabu da kes ɗin nan. Allah ɗai shi ne. Wa? Alhaji Sada ba shi da imani. To kuma ba za ta kyale ka ba. And comes with another unbelievable <laughs> tricks of crimes. Find out how a culprit rescue a suspect from a police custody. Jamila Maikira Season 2. Gaskiya akwai ayar tambaya a kanta sosai. Ba na buƙatar ansa sallamar ki. Ni ban cancanta haka ba kenan. Ba ta hanyar aure aka same shi ba. Ku bi diddigin layi na yanzu. salmani kawai nake so ka bani. Gwara na rasa aiki na. Za ta yi wa wani salmani take nufi. Za a yi ta ta kare. Kamar ya kenan. Amma ban so za mu rabu da kai a haka ba. Yalla bai ban gane me kake nufi ba. Zan fitar da kai daga nan gurin. Kin tafka babban kuskure. Na'ibawa titin masallaci gida mai lamba 234 tana zuwa koyarwa Islamiyya a unguwar. maza ki duba min inspector yana ina kina tare da mu ko da alama akwai wani babban al'amari da yake gudanarwa a cikin wannan unguwa Brothers Fine Multimedia continues with the investigative series Jamila Makira na roƙe ka ka bamu mu haɗin kai tun kamin inspector ya dawo dan Allah ku rabu da ni tun kafin inspector ya dawo ni haka ni ma ban sani ba ku sama cikin wannan al'amarin ki san dabarar da zaki masa matukar wahala ba shi da wahala zuri wannan kasadar dole ne mu tunkare ta suri ya zamu da ita to salmanu yana hannun hukuma za mu iya fuskantar matsala a cikin wannan aiki. she deceived faris and also deceived her Fatima in crime how the mess will end up dole da shi za mu yi amfani awa nawa gare mu yanzu mu je mu same shi kar mu zo mu samu matsala fa da tana asirin mu ya tono wai ya aka yi haka ta fara ne ai wannan inspector shege ne produced by alibet yana cikin gidan nan in Jamila Makira mun kawo ka ne saboda tsaro dan Allah su waye ku za ka fuskanci inda muka dosa wannan matsala ai ba daga ke bace Jamila Makira story screenplay and directed by Malam Aminu Asraf babu mutum da ta ci galaba a kaina wannan kuma wace ce Jamila Makira kenan Jamila Makira season 2 hit your screen soon hoton sadik ɗina nake gani kan wayarki me haka nake nufi idan baki ga hoton yayi sadik a wayarta ba nawa kike so ki gani ai gani ne kaman babu alakar haka Yaya ba zan so sadik ba ai da bakin makara na makara ƙwazai ba ni ba zan taɓa makara ba har abada wai ba ce ce wannan ƙwayar ki anisa kin san me kike faɗa kuwa na daɗe ina kallon shi a matsayin mijina ni da mijin yayata ina so ki sani ki shirya fita daga cikin gidan nan domin ni ce zan shu aure shi ne martaba dukkan wata ya mace to laifin waye waye farin cikin ki Anisa mijinki what ba gaskiya bane ne menene ribar ha'inci da kuma zamba cikin aminci ribar rai shine bukatuwa da sirrin da yake cikin zuciyarsa cakwakiya da bindiddigi da kuma neman ganin bakin uwarta shi ta da halaka ni da mijin yayata Ni yake faruwa ne Aisha? Na shiga uku. Haba Aisha. Kuma buri na dab yake da cika. Matukar ta kusance ka. Ni ce suna ajalinta. Bai kamata ka sani ba. Saboda ni. Ba na bukatar su. Bayan ga komai din na gani akan fuskar ki. Wani irin al'amari ne haka mai mahimmanci? Tabbas akwai wani abin da yake faruwa. Ya ki jefe ni da kalmar hauka? Me yasa ki so ki dinga mai da hannun agogo baya ne? Saboda kawai na farta sirrin raina? Ƙayyarki. Dole ki fita daga gidan yaya Sadiq ni kuma na shiga. Mahaukaciya. ni da mijin yayata. Ba ta tabbari yi wata mata ta gidan nan ba. Ga kana ta An yi kwayar na cikin haifin ta take. Kai ma tunanin na ta irin n'a ne. Ki san me yake fada? Na sani. Sai ki fa. Cewa ku kawai ne ka aure ni. Yasa. Ko ta halin kaka. yiwuwar abin da ba zai taɓa ba har abada. Me yasa? Wani yake na ke Tabbas ta haukace. Ki ta ce. Ni da mijin yayata. Ka sani, ni ma na sani. Me yasa zan ci haka Aisha? duk abin da ka kasa ɗorewa da lalle girman sa ya fi a jami'a wannan wace irin tambaya ce ta cika na wakaci wannan ke damu ki ne a yanzu to hauka ne ke damu Na shiga uku mahaukaciya sha sha sha kar ka saka ki kai ni bango ku ku yadda ku bani shi a cikin salama ko kuma ku bani shi a cikin tsiya da tsiya me kike nufi mashirin wannan shirin Musa Adam Ramos ni da mijin yayata kuma kai kadai nake jin raina zan iya aure a duniya ba zan taɓa zama mijinki ba. Zan tare a cikin gidanka a matsayin matarka. To shi ya san me yake yi. kana da ciwon hauka ne? Babban farki kike ki farka. Ba za ki taɓa samun Sadiq ba. Kuma kina kallon ta ne a matsayin hauka? To ki auri Sadiq na rantse da Allah gwara ki yawo tsara. Kun subscribe ku danna kararrawa a tashar suna Rayuwa 24 a nan ne kadai za ku fara kallon wannan katatan shirin ni da mijin yayata. Babu alkhairi a tare da ke ko kaɗan. Ra'ayi telefon zaro ta ɗin zo harisa kawai nake son gani tana ina wanda ya bada umarni usman adam in dai baka janye hankalinka a jikin mijina ba wallahi tallahi ni ce ajalinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma za a yi ta ta ƙare ah! ni da mijin yayata wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar laraba misalin karfe 8 na dare akwai sauki a rayuwa akwai tsanani a rayuwa in ka tsinci kai a damuwa tuna da ilahu dan uwa shi zai yi ma gudunmawa in ka ji kishi ka sha ruwa haram haram حرام حرام حرام حرام